jiya aka ci gaba da wasannin kofa da rai na kasar kayan na shekara 2016 zuwa 2017 ga inda wasan ta kaya kungiyar kwallon kafa ta ce ba ta samu nasara akan kotun gizo da ɗaya yayin da sabila ta lallasa ko omenta su tara da ɗaya iko duka kuwa ta samu nasara ne akan real da su da ɗaya yayin da valencia ta doke nagari su biyu da ɗaya osasuna ta samu nasarar doke granada biyu da babu da barcelona ta lallasa arsenal da ci bakwai da babu a yau za a ci gaba da wasan kofa da zai da kasar spain din da kungiyar kwallon kafa ta alabes za ta karsu ba kungiyar tarlagon da misalin karfe takwas saura kwata agogon nigeria celta vigo ko za su fafata ne da motions yayin da athletic club da za su karsu ba kungiyar reyes espanyol ko za su fafata ne da alcacon bangaren hada-hada da sai yan wasan kallon kafa na duniya kuwa manchester united ta ware zunguru su ci har kan miliyar domin sayan ɗan wasan gaba a cikin madrid na faransa mai suna antonio griezmann lukaku na dab da karɓar kan dubu ɗari duk sati a kungiyar kallon kafa ta everton mai horar da kungiyar kwallon kafa ta arsenal asan wanda ya ce da yiwuwa kungiyar su ba za ta fito kuɗi a cikin wasan kakan bana ba domin sayan yan wasan don yan wasan da yake da su karasa wannan wasan shekarar christian palace da tuwar city na zawar da kan wasan gaba na newcastle mai suna alexandra antoyevi ita kuwa ta hamdan ta sa kuɗi ne fam miliyan arba'in da biyar domin sayar da ɗan wasan daga duk ƙungiyar da suke bukatar sayar ɗan wasan Manchester United da Manchester City a da ƙungiyar ƙwallon kafa da Liverpool na ƙasar Ingila na zaune ɗan wasan. Huta lafiya.